Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da bukatar shugaba Bola Ahmed Tinubu na yin kari a kasafin kudin kasar na 2024 da naira tiriliyan 6.2. Eh, majalisar ta amince ba shakka muna jiran wannan kasafin kudin ya zo musamman na kudaden da za a yi kana albashi da shi ayyuka manya-manyan ayyuka da ya fara kuma wasu wurare kuma zai yi Za kuma mu ji yadda ta kasance a taron gwamnonin jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya kan yanayi na matsin rayuwa da ake ciki a kasar unprecedented hardship. Matsin rayuwa da ba a taba ganin irinsa ba, wanda mafi yawan 'yan Najeriya ke fama da shi a sakamakon mummunan tafiyar da mulki na gwamnatin da jam'iyyar APC ke jagoranta a kasar da tattaunawa da ake yi kan batun albashi mafi kankanta da la'akari na musamman shirin zai kai har Ghana amma sai bayan Aisha shari ba fata gabatar da labarin duniya. Babban ɗan majalisa bangaren jami'ar Democrats Adam Schiff ya kira a bayyana jama'a ga shugaba Biden akan ya haƙura da takararsa yana ƙara kira akan wanda ake a cikin jam'iyyarsu. Mr. Schiff ya ce ƙasar na cikin tsaka mai wuya wanda kuma yana da matukar damuwa akan ko shugaba Biden ɗin zai iya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba da za a yi. ya ce lokaci yayi da ya kamata mr biden ya haƙura da takara domin tsare kimarsa mr biden dai na shan kiraye-kiraye akan ya haƙura da takara tun bayan rashin taɓaka abin kirki da a lokacin muhawarar da suka yi da donald trump Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta yi gargaɗin cewa za a hukunta duk wanda aka samu da hannu a kisan da aka yi wa ɗalibai shida a yayin zanga-zangar da aka yi a ƙasar. Tana magana ne kwanaki bayan rikicin da ya barke sakamakon sabuwar dokar da aka bullo da ita akan bayar da aiki a gwamnatin ƙasar. yawancin dalibai na sukar kudurin dokar wadda a ƙarƙashinta ta ta baya ne aka ware wa iyalan waɗanda suka yi wa ƙasar yaƙin neman 'yanci guraben aiki shugabannin dalibai sun fusata bayan da na ta bayyana waɗanda ke adawa da sabuwar dokar a matsayin razakar wato wata kalma da waɗanda ke da alaƙa da sojojin pakistan da suka yaƙi ke amfani da ita cikin wata hira da bbc ministan shari'a na ƙasar anisul haq ya ce we do not want that such incidents should recur ya ce ba ma son wani abu makamancin wannan ya sake faruwa kuma za mu tabbatar da daukar matakai nan da kwanaki masu zuwa domin ganin ba a sake rikici irin wannan ba jagorar adawa a venezuela, a venezuela maria corina machado ta ce an kama babban mai tsaron lafiyar ta kasa da makonni biyu kafin zaɓukan da za a yi a ƙasar ta ce an zargi mai tsaron lafiyar ta da cin zarafin mata bayan da ya kare ta tare da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar su daga wani hari da wasu gungun mata suka yi yunkurin kai musu. Mr. Machado ta bayyana lamarin a matsayin tsararre da mahukuntan ƙasa suka shirya don a bar su ba tare da masu tsaron lafiyarsu ba. As the Venezuelan election approaches, tensions in the South American Wakilin BBC ce yayin da zaben Venezuela ke karatowa ana ƙara samun zaman ɗaɗɗar a ƙasar da ke kudancin Amurka. Kamar da aka yi a baya-bayan nan babu abin da zai yi wajen rage zaman ɗaɗɗar ɗin. wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta ce an kama mutum fiye da ɗari da ke goyon bayan jami'ar adawa ta ƙasar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc jamus ta sanar da zabtare rabin taimakon sojin da take baiwa ukraine zuwa dala biliyan hudu a shekara mai zuwa a cewar wani daftarin kasafin kuɗi da majalisar ministocin kasar ta amince da shi ministan kuɗin kasar christian lindner ta bayyana tabbacin wato ta bayar da tabbacin cewa za a ci gaba da baiwa ukraine tallafi a karkashin wani shiri na ƙungiyar ƙasashe bakwai da ke ƙarfin tattalin arziki wato g7 inda za a tara mata dala biliyan hamsin daga kuɗin ruwa na kadurorin rasha da aka rufe jamus ita ce ƙasa ta biyu da take baiwa ukraine tallafi bayan amurka fiye da rabin al'ummar sudan na cikin haɗarin fuskantar yunwa a yayin da batun shigar da kayan agaji ke fuskantar matsanancin yanayi sakamakon faɗin da ake hukumar lafiya ta duniya ta ce yawancin waɗanda lamarin zai iya shafa na yankunan da rikici ya fi kamari da kuma inda cutuka suka barke. Rahoton hukumar na baya bayan nan ya gargaɗin cewa yanayin da ake ciki a yanzu na damuna a ƙasar zai iya shafar hanyoyin kula da lafiya da kuma yadda ake shigar da kayan agaji. Gargaɗin ya zo ne a yayin da ake ci gaba da tattaunawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi jagoranta tsakanin bangarorin da ke rikici da juna a Geneva. inda aka mayar da hankali akan yadda za a rika shigar da kayan agaji da kuma kare fararen hula fiye da mutum goma sha hudu aka kashe sanar wasu miliyoyi kuma sun rasa matsugunan su a rikicin kasar da aka shafa watanni goma sha biyar ana yi to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa da bbc to madalla a gaishe ki aisha sharifa da labaran duniya kamar yadda wata kuka ji cikin labaran duniyar, Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta yi gargaɗin cewa duk masu hannu a mutuwar mutane shida sakamakon zanga-zangar ɗalibai za su fuskanci hukunci duk girman mukamin mutum ko aƙida ta siyasa. Prime Minister na waɗannan kalamai ne bayan kwashe kwanaki ana rikici kan wani shirin gwamnati na ɗaukan aiki mai cike da cece kuce. Ga Zubairu Ahmad da ci gaban rahoton. Galibin ɗalibai a ƙasar ta Bangladesh na adawar dokar da aka samar a ƙasar da ta ware kashe uku na yawan gurabun aiki da za a ba da su ga dangi da 'yan uwan waɗanda suka yi yakin kwatar 'yancin kan ƙasar kusan shekaru 53 kenan. Shugabannin ɗaliban sun nuna su lokacin da Firaministan ƙasar Misasina ta kira masu wannan ra'ayi da sunan razaka wanda ke nufin mutanen da suka taimaka wajen yakin kwatan 'yanci tare da dakarun sojojin Pakistan. Ɗaliban dai da suka tsunduma zanga-zangar a babban birnin ƙasar Dhaka sun yi da waɗannan tsare-tsaren gwamnatin ƙasar. বলতে ya za a ce gwamnati ta dauki wannan hukunci haka mun sha faɗar cewa mu ɗalibai ne lamari ne da ya dace a amfani da tunani kafin kafa dokar da za a ce an bayar da fiye da kashi hamsin na gurabin aiki ga dangin masu riƙe da mukamin gwamnati do ƙasar da ta san kanta ba za ta aikata hakan ba a wata hirar da bbc ministan shari'ar ƙasar anisul haq ya ce gwamnati na neman zaman lafiya ba ta muradin kone irin tashin hankali. We do not want that such incidents should recur and we will surely take steps in uh, the Ba mu fatan irin wani lamari ya sake aukuwa kuma za mu ɗauki matakai cikin 'yan kwanaki masu zuwa domin tabbatar da an daƙile aukuwar kowane irin tashin hankali. duk zanga-zanga na da sassa biyu kuma wani abin lura a nan shine duk lokacin da bangare ɗaya ya ɗauki matakin rage talakawa da daɗi wani bangaren zai ce ana ya masa mulkin mallaka ne. one cannot call it that it has uh, An dai samu hatsaniya a babban birnin a yau Laraba bayan da aka girke jami'an tsaro a harabar jami'o'i lokacin da ɗalibai ke rera wakokin da ke cewa ba za mu bar jinin 'yan uwanmu ba ya tafi a banza. zanga-zangar da yana cikin manyan kalubale na farko da gwamnatin hasina ke fuskanta tun bayan da ta sake ɗarewa kan karagar mulki karo na hudu a jere a wani zaben da ya gudana a watan janairun bana wanda yan adawar kasa na jam'iyyar bangladesh nationalist party bnp suka kauracewa Ƙungiyoyin kare haƙƙin na adam na amnesty international da amurka sun yi allah wuri da tashe-tashen hankalin da ake samu a ƙasar inda suka yi kira ga gwamnatin hasina da ta kaucewa afkawa masu zanga-zangar lumana a gaida zubairu ahmad da wannan rahoton to a najeriya ma batun dalibai ne inda shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kaddamar da shirin bayar da bashin karatu na kasar a yau shugaban ya kaddamar da shirin ne ɗazu a fadar sa da ke abuja 'yan makonni bayan ya amince da fitar da naira biliyan 35 domin soma matakin farko na shirin ga rahoton haruna shehu gaza. da yake kaddamar da shirin yayin wani ɗan takaitaccen buki wanda ya samu halartar shugaban majalisar dattawa da kakakin Majalisar Wakilai, Shugaba Tinubu ya ce ya aiwatar da shirin ne saboda a imanin da yake da shi ga cewa ilimi shine babban makami yakar talauci a kowace al'umma. Without Idan ba ilimi babu hangen nesa, idan ba ilimi babu ci gaba. Idan babu ilimi ba za ka ma iya magance talauci da rashin tsaro da cin zarafi a tsakanin al'umma ba. ilimi haske ne a rayuwa don haka muke saka jari a cikinsa. A yayin jawabin nasa, shugaban ya tambayi shugaban gidauniyar bayar da bashin karatun Dr. Akintunde Sawyer ko suna da isassun kuɗin tafiyar da shirin sai shi kuma ya amsa da cewa. Mai girma shugaban ƙasa a yanzu muna da ma fiye da kuɗaɗen da muke bukata wajen bayar da wannan bashi. Sai dai watakila idan muka ci gaba da tallata shi, tafiya takan kama mai yiwuwa za mu nemi ƙari, amma dai yanzu muna da kuɗin da za mu ba duk wanda ya nema. Da yake wa manema labarai ƙarin bayani daga bisani, Dr. Soya ya ce ɗalibai da jami'o'i daga arewacin ƙasar ne suka fi amfana da shirin a yanzu, saboda yadda suka nuna azama wajen neman bashin. Saɓanin a kudanci inda ake da shakku game da gaskiyar shirin, inda har wasu ke ganin kamar wata yaudara ce. sai da ya ce suna ci gaba da ƙoƙarin faɗakarwa ko a kudancin ma domin jama'a su fahimci cewa ba wasan yara ba ne. The part of country is, is in the south. You it true? it real? Yankin kudu shi ne inda aka fi nuna shakku game da wannan shiri, saboda suna saka ayar tambaya a kan komai. Shin wannan abin da gaske ne kuwa? Ko dai yaudara ce? Amma muna ƙoƙarin ganin cewa mutane sun fahimci cewa wannan abin ba yaudara ba ne, kuma ba wasa ba ne. Shugaban ƙasa ya fitar da kuɗi domin aiwatar da shi, kuma za mu rarraba waɗannan kuɗaɗe. sannan ina ganin ko a kudin ma wannan shakkun zai gushe idan muka fara rabon bashin. A yayin kaddamar da wannan shirin dai, shugaban kasar ya mika cek-cek na kuɗi ga wasu ɗalibai da kuma makarantun da suka samu wannan bashin a tashin farko. Fiye da ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne dai ake sa ran su amfana daga wannan bashin a kashin farko na shirin. Kuma kawo yanzu gidauniyar Tanel Fund ta samu bukatun neman bashin har dubu ɗari ɗaya da goma. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. To anan kuma shugaban najeriyar Bola Ahmed Tinubu ne ya nemi majalisar kasar sa amince da bukatar yin ƙari a kasafin kuɗin kasar na 2024 da naira triliyan 6.2. Majalisar ta amince da bukatar ta Tinubu wanda shugabanta Godswill Apabio ya karanto a zamanta na yau Laraba. Sanata Muhammad Adamu Alero mamba ne a kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattijan. ya kuma ci sa aminci da bukatar shugaban kasar ne saboda maslahar al'ummar najeriya ga dai karin bayani da yawa buhari muhammad fage lallai mun samu wannan bukata daga shi shugaba tinubu cewa yana son eh, a yi gyaran bajet wanda muka riga muka fasin eh, da shekara ta 2024 saboda dalilai masu yawa na farko dai akwai karin albashi wanda eh, abin da ke ce ma minimum wage Wani baya cikin kasafin kuɗin da aka yi kuma yanzu ma'aikata sun ta tsaye haikan suna neman lalle a musu albashi kuma dole ne ba wata makawa sai an ƙare wannan albashi ɗin kuma ba wata doka da za a yi idan ba a faɗi hanyar da za a samu wannan kuɗaɗen ba to shine ya ga kahin ya ƙara albashi ɗin bari ya share fage tukuna sai ya turo yana son um, a yi gyaran bajet ɗin na kasafin kuɗin shekara ta 2024 to takamaimai me yake so a yi a cikin wannan gyara a cikin wannan gyara din a samu kuɗin don idan an kama na doka ta minimum wage ya zama ba sai an ce ina kuɗin za a samu kuɗin ba wannan shi na farko abu na biyu kuma akwai hanyoyi wanda aka ce ma legacy project wato ayyuka manya-manyan ayyuka da ya ya fara kuma wasu wurare kuma zai yi kasafin kuɗin daga kamar tiriliyan nawa ne ake so a ƙara zuwa nawa duka-duka idan an haɗa da kuɗin da za a biya ma'aikata da kuɗin da za a yi ayyuka da su wato project da hanyoyi da sha'anin rere ya kama naira tiriliyan shida to kuma kafin yanzu nawa ne kasafin kuɗin da kuka amince da shi wancan kasafin kuɗin tiriliyan 28 ne da rabi idan an hada zai kai tiriliyan nawa kenan duka zai kama tiriliyan talatin da biyar shin a ina za a nemo wa'annan kuɗin da za a cike giɓin da za a bawa waɗannan wa'anda za a yi musu ƙarin mafi ƙanƙanta albashi ɗaya daga cikin dalilan da aka faɗa shine za a fara biyan tax ga bankuna waɗanda ke ta'ammali da kuɗaɗen waje wato foreign exchange duk foreign exchange transaction za a fara cajin nasu wani kaso na kuɗin da suka samu riba kuma muna ganin wannan ba laifi ba ne mu abin da ba maso a sake cewa talaka ba da kuɗi don abin ya wa talaka yawa amma in bankuna ne bankuna suna samun kudade masu ɗimbin yawa sai ka samu banki guda ya samu wajen rabin tiriliyan wadda riba ce kuma ya samu ko muna ganin ba laifi ba ne an ce a ɗibi wani abu daga cikin abin da suka samu riba a wa talaka aiki kuma a cikin kasafin kudin nan an faɗa cewa za a yi aikin hanyoyi da shi za a yi aikin railway da shi za a yi aikin ilimi da shi za a yi aikin asibitoci da shi an je an yi waɗannan manyan manyan ayyuka amma ina matsayin majalisa kan wannan shawara eh, majalisa ta amince ba shakka muna jiran wannan kasafin kuɗin ya zo musamman na kudaden da za a yi kana albashi da shi saboda mu mun kagar ma ba ya kana albashi ba gaskiya ya zama wajibi gare mu mu saurari wannan kungiyar ta kwadugo shi a zaman lafiya a nan Sanata Muhammad Adamu Alero kenan mamba a kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattijan Najeriya sai ku je shafinmu na bbchausa.com domin samu wasu ƙarin bayanai akan wani labarin da ma wasu labarin da muka wallafa. Akwai shin ya dace a mayar da zaben ƙananan hukumomi hannun INEC sai a je a karanta makalar da muka wallafa akan wannan da haka agogo muke cewa karfe tara. Saura kusan kwata a Najeriya da Nijar takwas saura kusan kwata a gogon GMT da Ghana Umai Masana Abdulmumin ke gabatar da shirin dare kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin zamu ji yadda gwamnonin jam'iyyar PDP suka gudanar da taronsa a Najeriya, amma yanzu bari mu je Ghana. inda a kotun kolin ƙasar ta ɗage yanke hukuncin wata ƙarar neman shiga tsakani da richard daly sky da dr amanda audio suka shigar ta neman hana majalisa miƙa dokar hana luwaɗi ga fadar shugaban ƙasa domin amincewa a watannin da suka gabata ne majalisar dokokin ghana ta amince da wata doka da za a hukunta duk wanda aka samu da laifukan luwaɗi ma ɗigo da sauransu amma wannan doka ta bar baya da ƙura ga rahoton wakilinmu fahad adam Mambobi biyar na kwamitin kotun kolin Ghana ne suka yanke hukuncin ɗage ranar yanke hukuncin ƙaran nan da mutane biyu fitaccen ɗan jaridan nan a Ghana Richard de la Sky da kuma Dr. Amanda Odo suka shigar na neman ta dakatar da majalisar dokoki gabatarwa ga shugaban ƙasa dokar nan wadda za ta amince a ringa hukunta masu laifin maɗigo da luwaɗi. A ƙarƙashin jagorancin babbar mai shari'a ta kotun kolin Justice Gertrude Otokuno ne masu shari'a biyar duk dukkansu suka amince da ɗage yanke hukuncin domin su ƙara samun lokacin nazari a kai kafin shiga tsakani domin sanin ko za su dakatar da miƙa shugaban ƙasa dokar da ake ta cece ce a kai. Tun bayan amincewa da dokar wadda za ta fara hukunta wadda aka samu da laifin maɗigo da luwaɗi da sauransu hukunci ciki hadda na ɗaurin shekaru a gidan yari da majalisar dokokin Ghana ta yi aka fara cece ce da ta da jijiyar wuya. Tuni dai wasu ƙananan kotuna ƙasar ta Ghana suka ɗage lokacin sauraron irin wannan ƙarar wadda aka shigar gabansu wadda da take janyo wa gwamnati shan matsin lamba a cikin gida da ƙetare duk da cewa dokar tana samun goyon baya ga mafi yawan al'ummar ƙasar ta gana Sai dai kawo yanzu babu tabbas kan lokacin da kotun kolin ta ƙasa za ta yanke hukuncin wannan ƙara. Wannan magana dai na ci gaba da zama wani makamin yakin neman zaɓe yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben gama gari a watan Disamba mai zuwa, inda magana take ci gaba da jan hankali sosai. A ɗaya ɓangaren kuwa gwamnati ce take ci gaba da shan matsin lamba har da barazana daga kasashen yammacin duniya idan har aka amince da dokar. Muhammad Fahad Adam, sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. A Zimbabwe kuma masu fafutukar kare yakin bil'adama ne suka yi kira da a sake 'yan wata kungiyar adawar kasar da dama bayan wata babbar kotu a yau ta yi watsi da ɗaukaka karar da aka shigar kan ci gaba da tsere su kafin a yi musu shari'a. an kama gungun mutanen ne a watan yuni bayan wani samame da 'yan sanda suka kai musu lokacin da suke wata ganawar sirri an tuhume su da yin taro domin shirya zanga-zanga da yin tashin tashina ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga gwamnatin ƙasar zimbabwe da ta kawo ƙarshen samaman da jami'an tsaron ƙasar kan kai a inda jama'a ke zaune ga fassarar rahoton shiga inyoka daga amina sahalu ɗan tata alkalin babban kotun ya bayar da belin ɗaya daga cikin mutanen na ɗan takaitaccen lokaci amma ya yi watsi da ɗaukaka ƙarar da aka shigar kan sauran saba'in da biyar ya ce duk da cewa bai amince da hukuncin karamar kotu ba gaba ɗayansa hukuncin da kotun majistare ta yanke musu akwai kurakurai a cikinsa a watan yuni wani alkalin kotun majistare ya hana mambobin ƙungiyar mai suna the citizens coalition for change beli bisa hujjar cewa za su iya sake aikata laifin a ranar 16 ga watan yuni ne aka kama 'yan ƙungiyar yayin da suke bikin ranar matasa ta duniya a wani gida mai zaman kansa. Masu gabatar da kara sun ce suna shirin shirya zanga-zangar kuma sun tada tarzoma lokacin da 'yan sanda suka yi yunkurin kama su. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana tserewar a matsayin ta rashin hujja wadda kuma ta saba wa kundin tsarin mulkin Zimbabwe. Ta kira ga hukumomi da su tabbatar da cewa 'yan kasar za su iya taruwa cikin lumana ba tare da fargabar kama su ba. A gaida Amina Sahal ɗin tata da fassarar wannan rahoton. To idan muka sake koma Najeriya ma batun shari'a ne inda babban kotun tarayya da ke Abuja ta mayar da Philip Sha'ibu kan mukamin mataimakin gwamnan jihar Edo inda ta soke tsige shi da majalisar dokokin jihar Edo ta a watan Afrilu. Kotun ta ce tsige shi ya saba wa ka'ida kuma ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu ya aiko da karin bayani a cikin rahotonsa. Philip Shu'aibu da babbar kotun ta mai da shi a matsayin halattaccen mataimakin gwamnan jihar Edo tare da magoya bayansa na ci gaba da rugun tsumin murnar samun nasarar sake komawa kan kuje.